aka kyale su ana hulɗa da su mu da muka faɗi gaskiya al'amarin sai aka dakatar da al'amarin mu manzo Allah ce da wani da wani da wani kada wani ya hulɗa da su a cikin Madina ولم ينهى عن كلام احد من المتخلفين غيرنا yace shauran ba a hana ayi magana da su ko hulɗa da su ba fajtanaba an-nasu kalamana sai mutanen Madina da musulmai suka suka janye suka yanke magaba suka yanke da waɗannan mutum uku suka abu dan Malik da sauran mutane biyu ba mai magana da su ba hulɗa da su ba qiba a falabistu kazalika hatta sala alayya al-amr abu dan malik yace haka nan yake zaune dai ya ga yau gobe shi digata al'amarin na tafiya yaga lokaci yi tsawo ba wani abu bai canza ba وما من شيء أهم إلي من أن أموت ولا يصلي علي النبي صلى الله عليه وسلم يسي من ذن الله يا يا مغنى دني يا هنا أي مغنى دني wannan halin in na mutu ai manzon Allah ba zai من صلى الله ba yake ran da yake ciki kenan ɗayan abu biyu gashi manzon Allah baya magana da ni ya hana ai magana da ni in na mutu cikin wannan hali zai in manzon Allah ya bar duniya a cikin wannan hali shari'a ta tabbata cewa ba wanda zai magana da ni madina har a tsakanin yace da an rashin sa wannan lokacin manzon Allah ya bar duniya shi ke nan akwai wanda yake so wannan hukunci yace abin ke tayar masa da hankali kenan أو يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون من الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي علي ba wanda zai magana da shi manzo Allah ce kada yi kuskura kai magana da mutum ya mutu zaka kai masa sallah فأنزل الله توبتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم حين بقي الثلث الآخر من الليل sai Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi na tabbatar da cewa an karbi tubansu an yafe musu yaushe hakan in ya faru a juz'i sulusul akhir min al-layl ma'ana ɗaya bisa uku na karshen dare kenan ko ma'ana ɗaya bisa uku na ƙarshen dare yanzu dare na shiga karfe nawa karfe bakwai sa'an nan rana ta sa'an nan asuba ya shiga karfe nawa karfe biyar shaura ko to karfe bakwai takwas sara goma sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya biyu uku hudu hudu da rabi ma'ana za a samu awa tara kenan da rabi to takwas tara goma sulfin awwal sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya sulfin sani kenan karfe biyu uku hudu shine sulfin asiri sulhul akhir kenan wannan lokacin ne Allah yake saukar da rahmarsa yace wa zai roki na bashi wa zai nema na bashi wa zaka zaka zaki ne yace wal mustaghfirina bil asari sai eh, matsala sai tsanani sai ka tashi sulhul akhir kai sallah gurgurdan abinda Allah ya baka ka yawaita istighfari ka yawaita salati ka yawaita karatu ka yawaita tuba sai ga Allah madaukakin sarki ya karbi tubanka ya yafe maka ya yaye al'amarin duk baki daya insha Allah a wannan karshen dare sai sai sai Allah ya saukar da tuban su ya yafe musu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inda ummi salama wannan lokacin da al'amarin wahayi ya sauko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na wurin ummu salama ma'ana rannan wannan daren jinsin wa kenan jinsin ummu salama kenan wa kanat ummu salamata muhsinatan في شأني معينة أو معينة fi amri. kabu dan malik ce wannan ha lokacin kuwa ummu salama rannan lokacin girkin ummu salama ne manzo Allah na wurin ummu salama ummu salama kuma ta kasance tana kyautata mu'amala tana kyautata zato tana tausaya maka abu dan maliki tana Allah Allah ta ga an yafe masa kuma ta damu da al'amarinsa au mu'inatun mai taimakawa ne cikin al'amarinsa yaya za a iya samu tsira to ko dangantaka take ke tsakaninsu ko mene tausayi ne na imani ga al'azai zai bayyana daga baya في أمري وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya umma salamata tiba ala ka'abi yace ya ummu salama Allah ya karbi tuban ka'abu Allah ya yafe masa ma'ana manzon Allah ya sa ummu ta damu da wannan hali da ka'abu ke yasa wahayi na sauka sai manzon Allah ya faɗa mata dan hankalinta ya kwanta haka kai ma kake so ake so ga ganin abu ya damu matarka da zarar Allah ya warware sai ka bar hankalinta ya kwanta kai ma mun gane ko qalat da manzon Allah ya faɗa mata ya umma salama tiba ala malik ala kabid ala kabid bin malik qalat sai afala ursilu ilayhi fa ubashshiruhu ya manzon Allah mai zai hana na aika masa nayi masa albishir a cikin sulhul akhir min al-layl karfe uku ko biyu sai ce manzo Allah me zai hana na aika a fada masa a yi masa arziki kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan ya hatimukum nasu fayamna'unakum an-nawma sa'iran layla yace ai in kika aika kika fada masa albishir aka cikin Madina ai mutane sun yi tunturun do ai tunkoso a taru a gidanku a hana ku barci a tata a hana ku barci saboda murna dai muku abin nan ai ana muku ana muku murna mun gane ko hatta idza salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatal fajr sai aka bar al'amarin haka har sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallan asuba azana bi taubatillahi alaina ai a'lama sai manzo a'lana sai manzo Allah ya sanar da al'umma musulmi ya tarun jama'a au kama kana sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ko ko ya karanta musu ayar ko ko ya sanar da su cewa Allah ya yafe masabuɗan dan ku wa ala salatatin ladina kulluhu ko وكان إذا استبشر استنار وجهه كأنه قطعة من القمر sai ce ai manzon Allah ko sallallahu alaihi wasallama eh idza stabshara istanara wajhu wani abu mai daɗi ya zo manzon Allah sallallahu alaihi sai a ga huskarsa ta tsara kalli ta tsara haske ka annahu qit'atun min al-qamari ce yanki ne na daga wata ma'ana in huskan manzo Allah ta dada haske sai kaga kaman yanki ne na daga wata wani irin tasbihi kenan me yasa bai ce yanki ne na wata ba sai ce eh saboda huskan manzon Allah duk haske ne wata kuma ba ko ina na wata ke da haske ba akwai bangaren da ke da haske to me yasa ba fi yi tablighul eh tashbihul ablagh min hadha ba da rana da wata wanne ne ya haske to me yasa ba su kamanta huskan hasken huskan manzo Allah da rana ba suka ce ai wata duk inda ka kalli wata ba za ka ji ba zai kone ka ba amma rana tana da haske amma zai ta cuci idanun mun gane ko wa kunna ayyuhal salasatu allazina khulifu ala al-amri allazi qubila min haula allazina atazaru dina anzalallahu lana sai ce su guda uku din nan waɗanda suka zo suka faɗi gaskiya din nan suna an karbi ma'ana su al'amarin su ya fi kyau Allah ya karbi tubansu wa'ancan da suka je suka kawo hanzari na ƙarya sai Allah madaukakin sarki falamma zikira allazina kazzabu Rasulallah sallallahu alaihi wasallam min almutakhallifina fa atadharu bil batil dhukiru bi sharri ma zikira yace mu Allah da muka faɗi gaskiya ka gani ko da ƙarya ta daga ka dagawa ce ko yaudara da ƙarya ta yaudare ka ganda gaskiya ta ladabtar da kai daga baya za ka zo ka samu alheri yace da suka yi ƙarya aka kaman sun tsere to gashi nan da mu muka yi gaskiya aka mun shiga cikin wani hali da Allah ya saukar da aya ta gaskiya sai muka zama mu ne aka ba mu kyakkyawan ambato su kuma da suke ganin kaman sun tsere sai aya ta tabbatar kaza kaza kaza kaza me ka faɗa a game da sai ka faɗi maganganun cikin قال الله سبحانه وتعالى سيتي غا أبند الله يفدا جميلته يعتذرون إليكم يعتذرون في المضارع كنكو مرفوع بثبوت منه الواو جماعة فاعل ما هكذا إلى الفاعل ضمير يرجع إليه إليكم إذا رجعتم إليهم قل كنيدة لا تعتذروا لن نؤمن لكم كتفكاو حنزري لن ba za mu taba nukmina lakum ba za mu taba gaskata ku ba. Iman iza ta adda bi amantu bihi amantu lahu kullun lahu ma'ana wa ma anta bi mu'minin lana ay bi musaddiqin lana lan nu'mina lakum ay lan nusaddiqakum saboda amana in ya ta'addi da bihi da ma'anarsa da barki ne imani in ya ta'addi bi da lam har jarri ma'ana tasdiq kenan ko qad nabba'ana Allah min akhbarikum tabbas Allah ya ba mu labarin ku wa sayara Allah amalakum wa rasuluhu thumma turaduna ila alim al-ghaibi mun gane ko babu yace wani babu يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن تكباد قسيا لألا لمن زلسا اتقوا الله كجسور الله وكونوا مع الصادقين وكسن شيء تارد ما تجسيا معنى اتقوا الله التقوى أن تجعل بينك وبين غضب الله وقايا ka saka kariya tsakanin kai da tsakanin ka da fushin Allah da azabar Allah haka tambayi sayyidina Ali me ce ce takawa yace in kana son ka san hakikanin takawa ka kalli mutum in ya shiga cikin wurin kaya kamar yanzu a ce maka in kwalabin motan ko kakola ta yi bari akan hanya in mutum ya zo zai wuce wannan hanya yaya yake tafiya shine ne da ka ba hausa ce ko ma'ana in ya daga kafarsa ko ina sai saka sai ya ne sai ya bincika inda zai aje kafarsa nan ya daga ɗayan kuma sai ya bincika yace in kana son ka san hakika ne kawa to ka kalli mutum ya shiga cikin kaya yaya yake tafiya ma'ana duk abin da za ka yi game da addini ka san menene matsayin ka wurin Allah me za ka samu wurin Allah yabo ko ko zargi azaba ko ko lada wa kunu ku kasance ma asfadiqina ai tare da muhammadun wa ashabuhu haka wa'in suka fassara ko ma asfadiqina ai ma muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa ashabihi tafsirin ya daidai da ko bai daidai ba wa ka ce ka kasance da masu gaskiya to wane ne shugaban masu gaskiya asfadiqul amin ai shi ne malam ah, abu sai shi ma ba ce ma sadiku ce ba yake fasirku yace huwa sirku فالصدق في الغار والصديق لم yarima ba su gufe ba wa hum yaquluna من اري gari min arim su kuma Allah ya toshe basirar suna cewa ai babu kowa a cikin nan babu kowa a cikin nan saboda me zannul zannul ta suke wannan kurciya ne ko tantabara ko ko a da da da da da gizo gizo ko na al'amura al'amarin suna da ban mamaki ko gizo gizo ne za ka ganshi gizo inna awhanal buyuti la baitul an law laukan amma gizo gizo ina wata kulliya yake wata jami'a yake koyi gini amma sai gina gidan shi ko to haka dabbobin mun gane ko a kana cikin ɗakin ka sai ka ga abin nan gara ta zo ta yi gini kuma ginin ya jike da ruwa aka yi wa ya kawo mata ruwa an ce aljanai ke kawo alkawari ne tsakanin gara da aljanu aljanu abin da ya faru tsakanin su da gara ko mai tsauri ko riwaya sahiha daga ibn abbas riwaya guda biyu daya mawqufa ala ibn abbas daya marfu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace annabi Sulaiman ya kasance saboda tsananin ibada da ya tashi inda yake ibada sai ga bishiya ta tsiro sai ya tambaye ta ke bishiya mai ce sunan ki take suna suna na kaza me ya amfani ki na magunguna take kaza kaza kaza kaza shi kenan sai a rubuta an san maganin amfanin ta ke wata rana annabi Sulaiman yana tashi sai wata bishiya ta taso ke bishiya mai ce sunan ki take harnuba menene amfanin ki take na zo in rusa baitul maqdis wannan gidan da waɗanda ke ciki sai annabi suleiman ya fahimci cewa ajalinsa ya kai don ba zai yi a rusa baitul maqdis yana da rai ba ya Allah madaukin sarki ina roƙonka alfarma daya Allah ka koye mutuwa ta kada aljanu su sani don aljanu suna da kike aqidar cewa shedanu sun san gaibi to sai dauki sanda ya dogara akai yasa su aiki ya amaluna lahu ma yasha'u min maharibat kama tilawdu wace kai ara da wani sun wakkani domin da baje su ko falamma qadayna alayhi al-maut ma dallahum ala mautih illa dabbatul ardh ta'kulu min sahab falamma kharra tabayyana tinnu allau kanu ya'lamuna al-ghayba ma la tudul al-alam idan ya Allah mai rubuta ki ka koye mutuwa ta kar aljani wa'annan shehanu su sani ku je ku suka ke sa ku aiki wannan layo har Allah ya ɗauki ransa yana kan sandan ana nan sai gara ta zo ta kisan nan sai annabi Suleiman ya faɗi sai aljanu suka gode magara suka ce ai suna ta murna mun kuma mun ɗauki alkawari tsakanin mu mun aljanai da kusara duk inda kuke za mu kawo muku ruwa da yawa da cikin ɗaki ba ruwa amma gara ta yi gini da ruwa jiki ke karasa ya aka mun gane ku da shi sa wa'annan eh, an kabuti gara ne eh, turun ruwa ne wa'annan abubuwa suna da abubuwa masu ban mamaki amma babu wata aqida game da sufa ba abin da suke iya yi mun gane وكونوا مع الصادقين كنه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن مالك آه، ابن كعب بن مالك وكان قائد كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك فوالله ما أعلم أحدا أبلاه الله في صدق الحديث أحسن مما أبلاني يتي والله ban taba sanin wani wanda Allah ya jarrabe shi da ya mai baiwa da karamci da faɗar gaskiya sama da ni ba. Ma ta'ammatu mundu zakartu zalika li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila yawmi hadha kadibat. Yace tun da nayi karfin hali na faɗa ma manzon Allah gaskiyar abin da ya faru nake manzon Allah wallahi ba wani uzuri bane ina da lafiya ina da dukiya ina da abar hawa kawai Ya yake kin da ya faɗi wannan har zuwa ranar da yake wannan magana yake bi taba yin karya ba وأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين إلى قوله وكونوا مع الصادقين باب قوله babin fadar Allah maɗaukakin sarki laqad ja'akum tabbat hakika rasulun min anfusikum manzo daga kawunanku a cikinku wa fi qira'atin min anfusikum cikin fiyayyunku ya zo muku azizun alaihi yace ai shadidun shaqqun alaihi mu lura da wannan aya fa azizun alaihi ma anitu malam yace ai shadidun shaqun alaihi anatukum ai ismuku. ma'ana sabon Allah da kuke yi yana ma manzon Allah nauyi da tsanani ma'ana duk sa'an da ka saba wa Allah barna nau kenan kai ka saba wa Allah kuma kai abin da manzon Allah baya ba zai ji daɗi ba ko kuwa azizun alaihi ma'ana wani tafsir aka ce duk abin da zai wahal da ku manzon Allah baya harisun alaikum mai tsananin kwaɗayi ne na alheri game da ku bil mu'minina ra'ufun rahim a cikin wannan aya akwai khususiyya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina take ra'ufun rahim mun gane ko ne ke minar ra'afa قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني ابن ابن الصباغ أن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وكان ممن يكتب الوحي يتي زيد بن ثابت ya kasance cikin sakatarorin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke rubuta wahayi mun gane ko kaga wani wani sakatirin wani sakatirorin su wahayi suke rubuta daga mala'ika jibrilu manzon Allah yake ku rubuta kaza abinda suke rubuta kala yace arsala ilayya abu bakr qala abdamir yarji'u ila man ila zaid bin sabit yace sayyiduna abu bakr ya aika aka kira ni maktala ahlil yamama ai zarfu kenan ai lokacin da aka yi yakin musailabatul kazzab aka yi yaki aka kashe musulmai aka kashe alrammomi masu karatun alkur'ani wurin mutum saba'in wa indahu umaru a lokacin alwawu hal عنده خبر لمبتدا مقدم عمر مبتدا مؤخر والجملة في محل نسل على الحال فقال أبو بكر sai sayyidina abubakar ya ce inna umar atani na abubakar ce umar ya zo min fa qala yace inna al-qatla qad istaharra yawm al-yamamati bin nas hmm. na abubakar shine khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya jagoranci ya karbi ragama fa hilafa, wayannan suka yi rijja wannan yake shi annabi ne wannan yake kaza wayannan suka ce ba za su bada zakka ba duk sayyidina Abubakar ya yi tsaye da su sai da ya tsaya a natsi ya magance su ɗaya bayan ɗaya har sai da komai ya koma eh, eh, a cikin eh, sa. to ana zaune sai sayyidina Umar ya ce ya Abu ya Abubakar yakin yamama an kashe malaman mahaddata alqur'ani da yawa wa'in wata riwaya ce sun kai mutum 70 وإني أخشى أن يستهر القتل بالقراء في المواطن في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه yace an kashe mutane mahaddasan alkur'ani da yawa kuma ina shakka ina tsoro kada kashe kashe kashe yayi yawa a kashe mahaddasan alkur'ani a wajeje da yawa sa'annan a zo a shiga wani hali da sai an nemi a tara alkur'ani shi yasa tun da wuri abin da nake gani ya halifa wa inni yace ni la ara an tajma alqur'ana ni ina ganin kai ka tara alqur'ani waje daya ba ka kirkiro alqur'ani ko ka kawo alqur'ani alqur'ani yana nan rubuce yana nan a haddace amma a tara su waje daya mun gane قال أبو بكر سيدنا qultu umar sai na faɗa na ce ma umar kaifa af'alu shay'an lam yaf'alhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaya zan yi wani abin da manzon Allah bai yi ba me za ka yi ba za ka kawo alkur'ani bane ba za ka canza ne? yana nan wai a haɗa su waje ɗaya kan a zo a rasa su na umar ya zai fada sayyidina bakar yace kaifa af'alu shay'an lam yaf'alu rasul sallallahu alaihi dan me ta kaka yaya za a yi nayi wani abin da manzon Allah bai yi ba fa qala umaru sai na umar yace huwa wallahi khairun yace na yace wallahi tara alqur'ani waje daya shine yafi musulmai alkhairi فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري ورأيت الذي رأى عمر na bakar ana nan yana kan bakarsa dan me san abin da manzo Allah bai ba na umar yaje ya dawo yaje ya dawo ya khalifa Abin da nake gani fa akwai alkhairi a ciki a tara alqur'ani na cikin da wuri wanda ya mutu wanda ya mutu sauran duka zo suka mutu ya zai a tara alqur'ani sayyidina bakar sai na umar bai bushe bai na ta kai kawo har sai da ya samu zuciyarsa tana natsu lallai abin da na umar ya gani din nan akwai alkhairi a ciki an samu ijma'in mutum nawa kenan biyu kuwa dawa abubakar dawa da umar eh, yanzu wani ake ce ai tara alkur'ani ma bid'a ce aka yi ba manzon Allah ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin min ba'di al-mahdiyyin min ba'di addu 'alayha bin nawajib sa'annan kuma yace wa iyyakum muhdathatil umur sa'annan a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alaikum bil ladain min ba'di abi bakr wa umar abi bakr wa umar shine malamai suka ce zikru fardin min afradil am bi hukmi al-ami yu'akkid wa la yukhassis ko ba waɗannan wannan hadisin ne yazo yace ko riki abinda Abubakar da Umar suka kawo ba yana soke wancan alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin a'a yana da karfafa sunnar ne Abubakar da Umar manzon Allah ya ce alaikum bi sunnati ku yi riko da ta, sai turu sai ce ne wa sunnatil khulafa'ir rashidin المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ ma'ana in muka samu abu cikin sunnar manzon Allah sai a yi aiki da shi in ba mu samu ba na Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali suka ta sunna ya zama sunna da harshewa yaushe kuma za a saka hujja a yi kun bid'a bid'a to ai kara alqur'ani ma bid'a ne manzon Allah bai yi ba manzon Allah bai yi ba Abubakar da Umar sun sahabbai duk sun ijma'i akan haka ya zama sunna ko bai zama sunna ba menene dalili akan haka manzon Allah yake ku yi ko da sunnan khulafa'ur rashidina Mm. amma duk da shi cewa sayyidina abubakar da sayyidina umar ash-shaykhani ittafaqa mm. ko cikin littafin hadisi aka ce akhrajahu ash-shaykhani bukhari da muslim yana da karfi ina ga shaykhani mm. abubakar da umar amma duk da shi zainu bin sabit bai ga wa ya sallama al'amarin ba yanzu sayyidina abubakar ya gamsu da za a tara alqur'ani قال زيد بن ثابت وعمر إن عنده جالس لا يتكلم فقال أبو بكر زيد بن ثابت يجي عمر نازوني ورد سيدنا أبو بكر بايا مكان بايا سوى قومي sai sayyidina abubakar ya ce ma zaidu ba ya aika a kira sakataren manzon Allah ba zaidu dan sabit ba sai ya ce innaka rajulun shabun aqil sai sayyidina abubakar ya kai zaidu dan kai mutum ne samari matashi mai hankali kana da kaifin hankali ma'ana ba za a ba za a tunne ka da da, da kuskure ko mantuwa ba ma'ana hankalinka na nan ba da wahani ne shige ka ba aqil innaka shabun aqil la nattahimuka kifa nawa kenan kunta taktubul wahya li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ifa na انا وكنا guda هدو a ce in za a zaba wanda ya cancanci ake ba kai mutum ne mai kaifin hankali kuma ba ma zargin ka ba ma tuhumar ka sa'an nan kuma ka kasance kana rubuta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce wa'annan sifofi guda hudu da suka taru ma'ana duk abin da ka tabbatar babu wanda zai kokarto ko shakka mun gane ko fatatabba qurana fajma'ahu abinda shugaban kasa ko shugaba ke baka umarni yanzu khalifa yace ka bibbi alqur'ani ka tattara shi waje daya umarni ne ko ba umarni bane wajen wa alaikum billahi min badi abi bakr wa umar sai zai dan sadiq yace fa wallahi naran sai da Allah لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أسهل علي مما أمرني به من جميع القرآن yace na rantsi da Allah kamar yanzu misali kace ka rantsi da Allah da za a ce ka ɗauki dala da goron dutse babu gammo kuma kayi aski ya fi maka sauki da ake ka tara. yace da zai ce na ɗauko dutse babban dutse daga inda yake na kira shi inda yake wallahi ya fi min sauki da yake da yake in je in tattara alƙur'ani sa'annan kuma sai ce qultu kaifa taf'alani shay'an lam yaf'alhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam dan ne za ku yi wani abin da manzon Allah bai yi ba ko biyu sai khani kai zaid ban sabit baka san manzon Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al ar rashidin al-mahdiyyin min ba'di amma dan a tabbatar da cewa al'amari fa sai da dalili sai da hujja babu karfi babu menene sai da hujja har ya ce wannan abin da aka ce wallahi ya fi mishi wahala da nauyi da ake zai dauko da na kuburun dutse mun gane ko to amma yanzu da an ce zo kai tafsiri zo kai nan da nan a guje ka baka cancanta ba ka cancanta ko baka cancanta ba ya dace ko da ya dace ba kana da shiri be a farko aka ce ga farko za ka duba ne ka tantance ka isa ka yi menene amfani da zai kawo za a samu yardar Allah ce ko ko A'a za shiga fushin Allah amma a gurguje wannan kaza shi kenan sai ilimi da addini ya komai zo ba shi da daraja wannan ya faɗa wannan kowa duk wanda kowa yana fada shi kenan sai komai ya zama menene da menene فقال أبو بكر زيد بن ثابت يتي dan me ya ya za a yi abin da Allah ba قال أبو بكر sai sayyidina Abu Bakar yace huwa wallahi khairu yace wallahi tallahi akwai alkhairi a ciki falam azal uraji'uhu zaid bin sabit yace ba farar ɗaya dai a'a bai bushe ba kullum sai yace yaya za ku je ku yi abin da manzon Allah bai yi ku ce jin tattara alqur'ani a ce akwai alkhairi je kai ya koma ga gari ya dawo wannan al'amarin fa a